makirci suke shirya kullawa ni kuma tona musu asiri in ji hamma ahmadu hamma ahmadu ya yi dogon sharhi kan yadda yan adawa ke son kasa nijar a matsayinsa na wanda ya aiki a ortn ya san abubuwa da dama a cewar shi Jawabinsa da Faransanci ne, amma mu yi ƙoƙarin mu maida shi da Hausa. Canja tun da muna bisa hilin canji. Kun zama maroka. Anya yana wa a ce ORTN da take a matsayin duka ƙasa ta zamo cibiyar yada bayanan PDS kaɗai. Ko kuma ma'aikata kuna gani amma a haka kuke ci gaba. Cikin gyaran da za a yi, a haɗa ORTN ciki. Ina mai tabbatar muku da in Muhammad Usman ya ci zaɓe, na san ORTN na jagorance ta, ba wanda ya fi ni sani yadda ta ke ciki kuma yadda za a bunƙasar da ita. Yadda za ta yi ma Nijar aiki kaɗai ba aiki domin wata ƙungiya ba mai son halaka Nijar. Ya kamata a canza Amma idan ku 'yan jarida kuna tsoron faɗin gaskiya domin kar a amshi aikinku, hakan ne yake faruwa a wajen shari'a. shugaba muhammad usman ma da damarsa amma ka gane ni ni aka fi azabtarwa a matsayina na ɗan siyasa sun kulla min sharri iri-iri saboda a daina labari labarina domin su kawar da ni sun ce wai na yi satar yara ni na satar yara ba tare da wata shaida ba babu komai cikin takardun sai sunana kun taba ganin an kulle wani ba tare da mai shari'a ya gane shi ba Shi yasa saƙon Muhammad Usman bisa kan shari'a yana da mahimmanci. Saboda idan aka ci gaba da haka, gobe wani ɗan siyasan da bai goyon bayan gwamnati mai ci ba zai iya tafiya zaɓe ba. Idan kuma aka tafi a wannan tsari, ana iya kawar da kai saboda kawai ka ci waɗanda suka ci ba su suka ci zaɓen ba.